This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, uku ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turmutsitsi a wani wurin taron addinin Hindu a arewacin India ya karu zuwa 121. jami'an gwamnatin ukraine sun ce mutane a ƙalla hudu sun mutu a wasu hare-haren da rasha ta kai ta sama sannan sojojin isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare yau laraba a yankin tsakiyar zirin gaza da kuma kudancin zirin na gaza kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a kenya wasu iyalai da dama sun yi dafifi a dakunan ajiye gawa domin karban 'yan uwansu da suka mutu a cikin zanga-zangar. So we are at the city public uh, morgue. This is where almost all. Ya ce muna ɗakin ajiye gawa na jama'a. A nan ne ake ajiye kusan duk gawarwakin da 'yan sanda suka kawo. Kamar yadda kake gani, wajen ya cika da hada-hada akwai iyalai da yawa a nan. Sun zo neman dangin su. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji. wanda a yau shirin zai duba tasirin zaman sulhu da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc suka yi a garin lafiya a jihar nasarawa biyo bayan fusata da wasu 'ya'yan jam'iyyar suka yi a jihar filato lamarin da ya kai su ga rashin samun nasara a zabukan shekarar 2023 muna kuma dauke da sakonnin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma yanzu a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu saurari da fatan amuna lafiya ga labaran. adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turereniya a wani wurin taron addinin hindu a jihar uttar pradesh a arewacin kasar indiya ya karu zuwa 121 wani majistaren gunduma mai suna ashish kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya auku ne a wani ƙauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin new delhi babban birnin ƙasar. kasar yayin da cincirindon jama'a ke saurin barin wani wurin taron addinin hindu da ake kira satsang wanda shugaban addini na wurin bole baba ya shirya wani rahoton 'yan sanda ya ce wani binciken farko ya nuna cewa mutane wajen 250 aka cunkusa a cikin wani tanti inda hidimar ta gudana abinda ya yi matukar zarce wanda shi ne adadin da hukuma ta yankin ta kayyade jami'an gwamnatin ukraine yau laraba sun ce mutane a akalla hudu sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka da rasha ta kai gwamnan dubrovska sergi lasan ya faɗi ta kafar telegram cewa sojojin rasha sun hallaka mutane uku kuma sun raunata wasu goma sha takwas ya kuma ce akwai barna da tashe-tashen gobara sanadiyar hare-haren a yankin kharkiv na arewa wato maso gabashin kasar jami'ai sun ce wani harin rasha ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wasu hudu haka zalika a harin ya lalata gidaje goma da wasu wuraren kasuwanci da dama Sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare yau Laraba a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma kudancin zirin na Gaza, yayin da fararen hula ke neman sabbin wuraren fakewa bayan umarnin da Isra'ila ta bayar na baya-bayan nan cewa a tashi. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta auna mayakan Hamas da hare-hare daga ta sama a birnin Rafa na kudancin Gaza a yayin da kuma ta kaddamar da samame daga ta ƙasa a gundumar sujayya da ke sashen arewa na gaza ɗin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar damuwa kan wannan umarnin tashi da isra'ila ta bayar jiya talata ga wani babban sashi na kudancin zirin gaza wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce zai shafi dubban fararen hula. An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a Nairobi da sauran wurare a kasar Kenya, wasu iyalai sun yi cincirin a dakunan ajiyar gawa daban-daban domin wato karɓo gawarwakin 'yan uwansu waɗanda suka mutu a lokacin zanga-zangar kin jinin ƙarin haraji da gwamnati ta wato ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasar. ga dai muhammad hafiz baballe da fasarar rahoton maryam diyalo shugabar ofishin murya amurka a birnin nairobi a ɗakin ajiye gawa na birnin nairobi iyalai sun yi dafifi don su ɗauki gawarwakin 'yan uwansu waɗanda suka mutu a lokacin zanga-zangar da aka gudanar a makon da ya gabata husaini khalid shugaban bokal afirka ƙungiyar masu fafutuka kare al'umma ya yi mana ƙarin haske So we are at the city public uh, morgue. This is where almost all. Ya ce muna dakin ajiye gawa na jama'a. A nan ne ake ajiye kusan duk gawarwakin da 'yan sanda suka kawo. Kamar yadda kake gani, wajen ya cika da hada-hada akwai iyalai da yawa a nan. Sun zo neman danginsu, amma mafi mahimmanci kuma da zarar sun gano dangin nasu suna tabbatar an gudanar da bincike akan gawarwakin don sanin musabbabin mutuwarsu. Khalid ya ce kungiyar tana wurin ne don ta taimaka We are here to support the families, particularly those that were shot by or uh, shot and killed. Muna nan ne domin tallafa wa iyalai, musamman waɗanda jami'an 'yan sanda suka harbe har lahira. Muna tabbatar da cewa muna da takaddun da za su taimaka mana wajen neman a hukunta su. Mun tattauna da Joseph Mawangi Njuru da Mary Mutoni, yayan Kennedy Mawangi Njuru, mai shekaru ashirin da ya mutu a makon da ya wuce yayin zanga-zangar. He was uh, the head da yake magana da harshen turanci mahaifin kennedy ya ce an harbe shi a ka da baya kuma dan shi shine babban abokinsa ya gaya mana kuma yaro ne mai hazaƙa kuma a matsayin ɗansa na fari yana son sa sosai mahaifiyar kennedy da 'yar uwarta esther su ma sun yi magana da boa I felt very bad. My son is gone. Ina cike da bakin ciki. Ɗana ya mutu, kuma ba zan sake ganinsa ba. We have a of stress in our mind. We were Muna da damuwa sosai a cikin zukatanmu. Mun shirya don binne ah, gawar shi a ranar Alhamis ta wannan makon. Amma ba mu da kuɗin da za mu biya ɗakin ajiyar gawa don tafiya daga nan zuwa kirin Ita ma wata mai suna Phoebe Akumi Maina ta bayyana nauyin kuɗin da ya hau kansu wacce ta rasa ɗanta mai shekaru sha kebin Maina. I don't have money. I have nothing. I'm only just a mother. I have to wash the clothes for somebody. Ba ni da kuɗi, ba ni da komai, ni uwa ce kawai, ba ni da miji. miji na ya mutu a wani hatsarin mota. Idan za su iya taimaka min don kai gawar zuwa makabarta zai yi kyau sosai. Ah. Abin da kawai zan iya faɗa kenan saboda ba ni da wani abu don ɗaukar gawar har zuwa makabarta. Yar fafutuka Hanifa Adan da sauransu kwanan nan sun kafa asusu ta hanyar M Changa. wani dandali na bada gudunmuwa na biyan kudaden magani da jana'izar masu zanga-zangar. We started the fundraise. I think we are over 25 million now. Mun fara tara kudade. Ina ganin mun kai sama da miliyan 25 a yanzu na shilin na Kenya. Na saka link din kuma muna neman miliyan 10 ne. Amma gaskiya ya wuce haka yanzu. Mun samu miliyan 24 a rana a cikin sa'a goma. ta bayyana yadda ake amfani da kudaden da aka tara kwatankwacin dala dubu ɗari da casa'in da uku. So for the ones in the hospital, they send me all the required documents. Ga waɗanda ke asibitoci suna aiko min da duk takardun da ake bukata. Ina tabbatarwa kowa na aikawa zuwa Mchanga. Sannan Mchanga su masu tantance kuma suna aikawa zuwa asibitin kai tsaye kuma ga dangin waɗanda suka rasu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon zanga-zangar ta baya-bayan nan ya bambanta, yayin da shugaba William Ruto ya faɗa a ranar Lahadi cewa mutane sha tara ne. Hukumar kayan haƙƙin ɗan Adam ta Kenya ta ce adadin ya zarta haka, kuma ta tabbatar da cewa mutane ashirin da hudu ne suka mutu tun bayan fara zanga-zangar adawa da ƙudurin dokar ƙara haraji da aka yi makonni biyu da suka gabata. Yayin da wasu masu zanga-zangar suka nemi da yi murabus. shugaban kasar kenya ya yi alkawarin gudanar da cikakken bincike kan mutanen da suka mutu tun daga lokacin da ya janye kudurin doka harajin da ta janyo cece-kuce tare da gabatar da wani taron tattaunawa tsakanin matasa da kuma tattauna batutuwan da suka shafi basussuka haraji rashin aikin yi cin hanci da rashawa da dai sauransu fasarar rahoton maryam diallo shugabar wato ofishin murya amurka a birnin nairobi kenan ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba yayin da a karan farko a wannan shekarar 'yan yankin caribbean ke fuskantar mahaukaciyar guguwa ta mataki na biyar kuma kasashe irin su india da china ke ganin ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa da kuma yawan gocewar laka irin waɗanda ba a saba gani ba masu ilimin kimiyya na gargaɗin cewa munin yanayin fa ba zai kau ba saboda sauyin yanayi bayan da ta shata ma kanta lawali a kudu maso gabashin caribbean mahaukaciyar guguwar ta hurricane beryl ta kada zuwa jamaica a yanzu inda masunta irin su cliff davis ke kokarin yin kariya ma kwale-kwalensu cliff ya ce daga wata guguwar yanki mai zafi ta taso ta gawurta cikin kankanin lokaci abun tarihi dai abun tarihi ne kamar yadda ake cewa Shi kuwa Andrew Dasley wani farfesa masanin yanayi a jami'ar A&M da ke Texas ta nan Amurka ya ce. Uh, Andrew ya ce wani sabon abu game da wannan guguwar shine a wannan shekarar tana kan haduwa tun ma kafin lokacin da aka zata. Mun saba ganin irin wannan guguwar ce a watannin Agusta da Satumba. sai gashi mun fara ganin ta a wannan yuni da farkon watan yuli labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. A zauren zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin samun zaman lumana duk da tarin bambance-bambance na addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya halarci zauren zaman sasantawa ne da 'ya'yan jam'iyyar APC reshen jihar Plateau suka yi a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Siyasa na daga ginshikan da ke janyo ci gaba wa al'umma idan har an yi shi bilhaƙi da gaskiya. aka san haka kuma na janyo komo baya da haddasa ƙiyayya da gaba a tsakanin al'umma wanda wasu lokatai ke kaiwa ga musayar yawu har ma da jefe-jefe. Kafin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023, jami'iyar APC wacce ke mulki a jihar Filato a wancan lokaci ta tsinci kanta a cikin rudani da ya kai ga kusoshin jami'iyar a matakai daban-daban suka hasala, wanda ya janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin 'ya'yan jami'iyar ta APC a jihar, har ya kai ga suka rasa mafi rinjayen kuri'u a matakai daban-daban ciki har da na gwamnan jihar. Kan haka ne masu ruwa da tsakin jami'iyyar suka ga ya dace su shirya zaman sasantawa da waɗanda suka fusata duk da shike ba su fice daga jami'iyyar ba. Mamba mai wakiltar wase a majalisar wakilai kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar Ahmad Idris wase shi ne ya jagoranci zaman sulhun ya ce sun ga ya dace su yi sulhun ne saboda haɗin kan al'umma da ci gaban jam'iyyarsu. Dalilin da muka sai muka yi wannan taro shine farko mu tattaro 'yan uwanmu wa'inda suka cikin jam'iyya bisa ga sabanin ra'ayi da aka samu wurin gudanar da ayyuka kamar na yadda aka fitar da 'yan takwara da fitar gwani na zaɓukan local government da kansuloli da kuma wadda aka samu sabanin ra'ayi wurin fitar da yan takarar gwamna da kuma jam'iyya ta apc a jihar plateau wayannan abubuwan ya kama mana matsala a cikin tafiyan wadda har ya kai muka samu wasu suka aborance suka bar jam'iyya in to alhamdulillahi allah ya bamu dama kuma alhamdulillah muna musu godiya mun zaka kan al'umman nan wa'inda masu ruwa da suke ne domin a jihar plateau kashi 90 bisa 100 na wanda masu fada a ji yan jami'an apc ne to mun iya mun tattaro su mun zaka kansu mun ba su hakurin eh, mun tarasa su kuma sun amince shi ya yasa muka je lafiya don mu samu tattauna mu rufe ko a business dukkan wani matsalan da ke tattare da mu mu alhamdulahi Allah ya ba mu nasara kan wannan kusan za a ce matsalan da kuka samu a wancan lokaci shi ya janyo ba ku samu nasara a nan jihar Plateau ba kenan wannan eh, zaman tattaunawa ko kuma zaman sulhu da kuka yi zai ba ku daman ku sake tsarin da za ku samu karban mulki ko a baya cin ba zan faɗa miki a zahirinci mun ci zaɓe a harka ce ta irin tamu mun yarda da Allah mun yarda da kaddara kuma ba mu yarda da musgunawa da kowa ba ku kun sani cewa jihar Plateau wanda abinda kuma yan jarida ya kamata kenan kuna yi kunsa ku faɗa wa duniya don duniya ta sani akwai wurare da ba zaɓe ake yi ba rubuta kuri'u ake yi amma alhamdulillah wannan dawa wanda muka yi zai jajjada mana kuma jajjada mutane masu ra'ayin mu Allah ya yarda zaɓe mai zuwa kamar wasan yara ne. daga cikin manyan matsalolin da ya karya kashin bayan jam'iyyar shine yadda tsohon gwamnan jihar ya goyi bayan ɗan takarar gwamna guda ɗaya tilo ba tare da amincewar sauran 'yan takara fiye da 20 da suka nuna sha'awar yin takarar gwamna ba. Honorable Amos Gizo shine shugaban tafiyar 'yan takarar gwamna da suka fusata. Na tambaye shi tun farko mecece matsalar da ta sa su haushi ne. Abin da ya janyo wannan rashin tafiya shine wa'anda Allah ya sa muka sa su ragamar mulki shi gwamna Simon Bakola Long musamman ya zo ya mai da siyasar kaman business na cikin gidan shi ne kawai. Manyan 'yan siyasa wa'anda su suka yi suka yi ruwa suka yi sake suka kawo shi bai yi da su ya ajiye mu a gefe. Babban damuwa na farko shine chairman na party ba yana karkashin gwamna ba ne speaker ba yana karkashin gwamna ba mm. amma in wai an sami disagreement kawai sai gwamna ce ya kore wannan wannan ba democracy ba duk manya da ke gani tafiyan mu a cikin group din nan akwai ministoci akwai senatoci akwai members na house of reps akwai members na house of assembly akwai su ambassador akwai mutane da yawa mm. waɗanda bai yi da su ba kuma suna cikin fati. Kenan wannan zama da kuka yi a lafiya an warware waɗannan matsaloli kenan kun yafe mashi lalon eh, dukkan kurakuran da ya yi. A'a ba warware ba. A zaman farko da aka yi wadda shi mataimakin gwamnan Nasarawa shi ya zo madadin gwamnan Nasarawa. Hmm. Aka yi magana aka roki mutane aka roki kowa. Ina so in tabbatar miki casa'in in ba casa'in da tara cikin zaman da aka yi kowa ya riga ya ɗauka to za a gama wannan abu a wurin. Ahmed Idris Wasai mm. shi ne shugaban zaman nan mm. mun je da niyan shiryawa don mu gyara fati amma ba a gama shiri ba muna sake za a sake yin zama. Da yake dai ba ku kammala wannan zama ba wani kira za ka yi ma uh, magoya bayan ku gaba ɗaya na jam'iyyar APC domin a haɗa kai a samu zamantakewa mai inganci ta yadda wannan uh, fati naku zai samu karfi musamman ma yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi. Tun da mu mun yadda da shugabancin Right Honorable Ahmed Idris watsi in shi yau ya sake shiri aka ce to a yi kira mai zama mu muna da cikakken shi don mu muna so mu karfafa fati dukkan mu ba wanda ya ce zai bar fati karfafa fatin shine constitution ta ba da dama a kara yin ko su ex official groups in nan waɗanda su suka zama eh, a grift wa'anda an bata musu rai mm. Mm. sai a kawo mutanen su a kaba na wannan constitution da aka yi a kawo su a cikin tafiyar fatin kamin sauran 'yan watanni kaɗan da suka rage wanda za a yi na san in an bi da irin wa'annan duk za a yi zama mm. amma abin da nake so in karfafa miki ɗaya mm, mm. wadda ni ina faɗi da muryan kusan 90% namu ba wanda yana so ya bar faki. muna son in dai za a yi shugabanci sai dai a ɗauki kamar mutum kamar dariya ya shugabanci tafiyar state don na gaya miki zai yi karfe. magoya bayan jam'iyyar ta apc suka fara bayyana fatar wannan sasantawar za ta haifar musu da ɗa mai ido honorable yakubu datti ya bayyana fatarsa kan zaman sulhun To a gaskiya wannan tattaunawa ya yi kyau domin an yi magana kuma an dawo gida ɗaya. Su manyanmu na APC su ma sun karba laifinsu sun ba da hakuri. Kuma yawanci ma da suka ɓata rai suka ba su ba da kai an yi aiki ba yanzu sun gane cewa duk fa in baka gyara gidanka ba ba wanda zai gyara da kai duk wayannan abubuwan kuma banda haka gashi kuma apc ta kafa gwamnati na tarayya mm. to kun ga abubuwa ya nuna cewa ya kamata a dawo gida a gyara gida kuma mun gode Allah an zauna an yi magana har dare an zauna an yi magana mm. an gaya ma juna ne gaskiya masu laifi sun karfa su. kuma an ba da shawara cewa za ci gaba duk abin da za a yi za a dinga bin shawaran jama'a za kuma dinga yi abubuwa da kowa kenan kana ganin kamar wannan tafiya ko kuma wannan zaman sasantawan zai kawo haɗin kai na duka 'yan jam'iyyar apc a jihar plateau ai wannan zaman tuni ya riga ma ya kawo to shi yasa mutane sun dawo sun dawo cewa ya kamata a koma a samu yadda za a ci gaba daga zaman lafiyan da aka samu a ƙarƙashin tsohon gwamnan lalon domin ba zaman lafiya ai ba maganin cin gaba da yake masu ruwa da tsaki ne suka yi wannan taro yaya al'umma da suke karkara ko kuma wayanda suke ƙananan hukumomi ta yaya za ku wanzar da wannan zaman lafiya? Eh ai dama eh, farko na ɗayan da aka yi shine a yi zama. Banda na biyu kuma yanzu kowa ya ɗauka alkawali zai koma gida eh, shirya jama'a a gane cewa ga abin da ke tafiya. Akwai an matakin da aka ɗauka da za a bi domin a kare a raya eh, fati kuma a sa fati ya yi karfi hmm. mun gode allah allah ya sa albarka cikin wannan taron kuma iyayenmu manyanmu a kallafa gwamnoni tsofaffin gwamnoni na fulati guda biyu sun zo tsofaffin mataimakan gwamnoni guda biyu sun zo taron sanatoci wanda sun yi sanatoci da house of reps sun fi goma da hmm. suka zo ban da house of assembly hmm. don ka duba mancan fati ai babu wani ba mutum daya bane kawai a ciki Allah ku zo Yusuf Abba wani matashin da ke hankoron ganin ci gaban kasa ya ce abin da ya rage wa shugabanni shine su yi tafiya tare da magoya bayansu. su. ya kamata yanzu jam'iyya ta ci gaba da abubuwan da ya shafi kowane memba wanda yake da mai ruwa da tsaki da kuma kananu da manya domin a gudu tare a tsira tare. Hmm. A kawo abubuwa wanda ya zamanto hakkin kowa ne a bashi girman shi da kuma tattaunawa tare na matsalolin abin da ya shafi jam'iyya. musamman ma da yanzu da muke gaba karatuwar zaben karamin hukuma da za a jihar plateau zuwa watan oktoba ya kamata kowane stakeholder wato mai ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar a kira shi shi ma din ya bashi da nashi gudunmawa abin da zai kawo ci gaba da kuma nasarori kafin nan mu zo mu tunkari zaben da yake zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara ta dubu biyu da da bakwai. Mm. To amma kana ganin wannan zaman tattaunawan zai yi tasiri wajen haɗin kan Zaman tattaunawan ma da aka yi ya riga ya yi tasiri domin kika duba waɗannan mutane ne da akwai former governors a cikinsu. akwai former ministers akwai waɗanda 'yan majalisu ne na tarayya 'yan majalisu ne na jiha shugabannin ƙananan hukumomi wanda kowanne in kika ganshi shugaba ne mai ƙarfin iko award sa kuma daga inda ya fito ga baki ɗaya ko kuma karamar hukumarsa. Mm. To wannan zama zama ne wanda tun daga nan ma ya nuna an samu alfanu kuma jam'iyyar an ɗinke. Dama barakar da aka samu a cikin jam'iyyar shine abin da ya kawo rashin nasarar ma zaɓe. Mm. Kuma wannan zama ya nuna insha Allah muna da nasara a duk wasu zaɓuɓɓuka da ba za mu fuskanta mun zamanto tsintsiya eh, maɗaurin ki ɗaya za a samu nasara insha Allah. Mm. Mu yaba juna mu manta baya ku ta Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Toma da lagai da Zainab Babaji da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonku masu sauraro da ka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga annabar Jau na Aishan Usain Dangote Karasuwa tare da Ado Salati goma ga annabar Jau suka ce talakawan najeriya da ke kuka kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa don haka mahukuntan najeriya don girman allah da manzansa ku tausaya ma talakawa da kuke mulka ko sun samu sa'idar rayuwa domin wallahi allah ne kaɗai ya sanya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa da ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana agajin gaggawa don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Mukutar mai shago dawakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce biyoye Hausa ko ba mu dama mai kira ga gwamnatin Najeriya ta kafa wata hukumar ƙayyade farashin kayan masarufi a ƙasar domin rashin wannan hukuma ta sa kowa yana sai da kayan shi yadda ya ga dama hallaka wasu 'yan sanda gami da kashe wasu manoma da sace wasu da 'yan ta'adda suka yi a karamar hukumar jibiya jihar katsina hakan abin jimami da damuwa ne da fatan hukumomin tsaro za su kara azama wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda a ko'ina suke a cikin jihar sako daga haruna muhammad katsina sai sako daga shehu Adamu jau ya ce muna roƙon allah ya kubatar da mahaifiyar mawaki dauda kahutu rarara da 'yan bindiga suka yi garkuwa da ita a ƙauyensu na kahutu masu jin daɗin faruwa hakan kuma to ya kamata su san cewa shi fashar kare ne mai shi yake bi allah ya kyauta saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa don allah ku bani dama don in jajanta a gidan rediyo faransa da iyalan kabir yusuf na gidan rediyo faransa a game da rasuwarsa ba daɗewa ba da fatar Allah ya sa aljanna ce makomarsa mu kuma da ke raye Allah ya kyauta namu bayan nasu. To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turereniya a wani wurin taron addinin Hindu a jihar Uttar Pradesh ta arewacin kasar indiya ya karu zuwa 121. Wani majistaren gunduma mai suna Ashish Kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya faru ne a wani ƙauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin New Delhi babban birnin ƙasar. kasar. yayin da cincirindon jama'a ke saurin barin wani wurin taron addinin hindu da ake kira satsang wanda shugaban addini na wurin bole baba ya shirya jami'an gwamnatin ukraine yau laraba sun ce mutane akalla hudu sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka da rasha ta kai gwamnan diprovska sarki lasan ya faɗi ta kafar telegram cewa sojojin rasha sun hallaka mutane uku kuma sau wato sun raunata wasu goma sha takwas ya kuma ce akwai barna da tashe-tashen gobara a sanadiyar wannan harin. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da wasu hare-hare a yau din Laraba a yankin tsakiyar zirin Gaza da kuma kudancin zirin na Gaza yayin da fararen hula ke ta kokarin neman sabbin wuraren fakewa bayan umarnin da Isra'ila ta bayar na baya-bayan nan cewa a tashi. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu can da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyar rasuwar malam muhammad kabir yusuf mataimakin shugaban rediyon rfi a abuja najeriya wanda allah ya masa cikawa a yau da kuma ta'aziyya na bashir muktar gulu farare a unguwar na'ibawa a kano to dukkaninsu allah ya musu rahama ya kyautata ƙarshen mu kuma yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard creation wacce ta hada ta kuma ba da umarni da baba da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato mr chan baba yakub makeri ne daga nan birnin washington da na shirya na kuma gabatar nake sallama da ku a huta lafiya wassalam.